أعاذنا الله وأجارنا من خزي عذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis daren juma'a takwas ga watan Safa. hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da makka zuwa madina na shekara ta 1448 wanda ya daidai da 23 ga watan yuli shekara ta 2026 miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauta wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari ne kaduna a wannan ƙasa ta ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka al akbar na أبو حماد أبو حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة wanda aka haife shi shekara ta tamanin bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina ya rasu shekara ta ɗari da hamsin bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a jerin gwanon karatun wani littafi wannan shine majalisi na 35 mana fakara ta ƙarshe a wannan littafi shine malin yake ashiratu sa'a alamomi na tashin alkiyama abinda ya sa imamu abu hanifa ya ambaci wa'annan ashiratu sa'a a wannan gaba wa'annan su ne manya-manyan ashiratus sa'a wanda idan na farko ya kunno kai kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi to sauran guda taran haka za su biyo juna wa ana fita daga wannan za a shiga wannan ana fita daga wannan za a shiga wannan har zuwa na ƙarshe shine ranar tashin alkiyama amma daga cikin ashiratus sa'a ai aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa asharatu sa'a ne saboda zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duniya alama ce ta cewa kiyama na gab da zuwa sannan tsagewar rana alama ce ta cewa alkiyama ta kusa tsagewar wata alama ce ta cewa alkiyama ta gabato Allah ce iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar kiyama tana gab da zuwa saboda ne wata ta tsage kuma wata ta tsage tun manzo Allah na makka ba a zo madina ba fa to amma Allah ya faɗi wannan magana to balle yanzu ka duba tazaran hijira shekara 1448 har da 48 to kaga kenan ne ana gab da zuwan tashin alkiyama wannan babi babi ne wanda yana daga cikin ghaibiyat kuma Allah ya siffanta muminai akan cewa allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah ya siffanta muminai yace allazina yu'minuna bil ghaibi su muminai su ne wa'anda suke yin imani da gaibi da wanda zai zo da wanda ya faru a baya ka gaba mu ganci ba amma mun samu labarinsa to kuma wanda zai faru a gaba wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗi ko kuma nassi na ƙur'ani ya yi bayani wajibi ne ka yi imani da shi dan wani zai dinga tunani to me yasa malam ya kawo asharatu sa'a a babin aqida eh saboda ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kuma daga cikin sharadan yin imani da manzon Allah shine tasdiquhu fi ma akhbara ka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a duk labarin da ya bada sannan hadisin bukhari da muslim hadisin umar dan khattab hadisin mala'ika jibrilu da yake akhbirni an sa'a ba ni labari dangane da tashin alkiyama sai yake mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'ir da ne tambaya da wanda ake tambaya ba wanda yake wani sani bi ma'ana da ni da kake tambaya ta sallallahu alaihi wasallam da kai mala'ika jibrilu da kazo a siffan dan adam kake min wannan tambayar ni da kai ba wanda yake wani sani yanda ban sani ba aka kai ma baka sani ba sai ce akbirni an amaratiha ka bani labari akan alamomin tashin alkiyama daga ciki sai ce an talida al'amatu rabbataha wa an tara rufata, urata ko alata sha tafawalu na bunya Ƙauyawa wanda suke yawo ba takalmi biyanci kauyawa aka suke tafiya ko amma ne sun shigo birni ne suke yi ya tafawalu na filbuniya suna rige-rige a wajen gini kaga mutum ya damkara gida gida ka ji ana maganin billions biliyan uku biliyan hudu biliyan biyar shida bakwai takwas tara har goma kawai ya dankarawa wa gida kuma in ka sansalansa za ka ga typical ba ƙauye ne chance ne ya samu to kaga duka wannan alama ce ta ne kiyama dan shi nan za ka gwani ya ce ma ya dankara gida a garinsu kaza kuma ga irin gidan da yake ciki a cikin birni kuma ɗan ƙauye ne dama ce kawai ya samu ya fito ya ɗanyi kilin kaga wannan yana nuna maka duka alama ce ta tashin alkiyama to wannan babi babi ne wanda ake so kowa ya imani sannan Allah da kansa ya bada labari yasalunaka 'ani sa'ati ayyana mursa. suna tambayanka ka dangane da kiyama yaushe zai faru an anta min zikaraha. ila rabbika muntahaha Allah ya tabbatar da iya kwarewan sanin lokacin da za ta faru Allah ne kaɗai ya sani yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha kiyama mai faruwa ce kuma mai afkuwa ce to amma akwai alamomi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da al'ummansa kuma malaman hadisi su a cikin kitabul fitan za ka ga sun yi bayani da kuma wallafe-wallafen da malaman musulunci suka yi a wannan babu. sai malam ya fara wa kuruju dajjal sai ya fara da fitowan dajjal la'alla imamu abu hanifa ya yi amfani ne da hadisin huzaifa bin usaidin al wanda imam muslim ya rawaito sa imamu abu dawud imamu tirmidhi da imamu annasa'i da imamu ahmad a cikin musnadinsu ya rawaito wannan hadisi inda manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam kamar yadda wannan sahabi ce, wata rana ittala'a annabi sallallahu alaihi wa sallam alaina wa nahnu ya ce manza Allah ya leko wurinmu mu muna tattaunawa tsakaninmu da juna ya leko sai ya mu muna tattaunawa musa abin. faƙala sai ya ce mana mata zakaru ne kuke tattaunawa ƙalu nazkur sa'a suka ce muna tattaunawa ne akan tashin alkiyama ashe kenan sahabbai sukan zauna hayya bina nu'minu sa'atan ku zo mu ɗan zauna mu ƙara wa juna imani na awa ɗaya kaga duk lokacin da aka yi maganan kiyama ai dole mutum ya kawo hayyacinsa don kowa ya san ga irin kuskuren da yake da shi tsakaninsa da Allah ni ne magana na fi kowa sanin kaina kai mai kallo ko sauraro ka fi kowa sanin kanka lokacin da ake magana akan kiyama kai ka san abin da zai fara zuwa kwakwalwarka to in na mutu yanzu akwai labari kuwa kaga da kanka za ka fara yi wa kanka abin nan to daga nan zai sa ka ɗan janye wasu abubuwa da take yi kawala sai manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ya ce musu innaha lan taquma hatta tarawna qablaha ashara ayatin yace kiyaman nan fa da kuke mallabari kanta. ba za ta tsayu ba har sai kun ga alamomi guda goma fazakara dajjal sai maza Allah ambaci dajjal to imamu abu hanifa shine dalilin da yasa yi amfani da wannan ce wa khurujud dajjal da fitowan dajjal dalilin kenan a wata ruwaya ta imam muslim sai ya ce fa zakara sai ya ambaci hayaki hayakin da za ta zo ta bude duniya za ta bude duniya ta ko ina hayaki wannan duka alama ce ta ne alkiyama والدجال كما من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأنبتي دجال شيني أبو حنيفة يزود شيء أو الننقبة سيتي وخروج الدجال فتوى الدجال شيك والدجال حديثي نفاطمة بنت قيس رواية إمام مسلم إمام الترمذي يا رويتوس دا أبو داود دا ابن ماجه دا إمام النسائي hadisin tamimu bin ausin dari sun shiga cikin teku matafiya ne su suna voyage a cikin tafiyarsu sai da niniya ta kada da daniniya ta kada sai da suka yi wata daya a cikin teku saboda daniniyar tana ta juya su tana ta juya su har suka zo wato wani tsibiri da suka zo tsibirin shi tamimu bin ausin dari a lokacin kirista ne bai musulunta ba shi ba ma ba ma ba ne shi ba mushiriki ba ne kamar yadda sauran laraba suke mushirikai a shi kirista ne a wannan lokacin suna tsayawa bakin gabar sai suka ga wata dabba mahlubati sha'ab la yura qubuliha min duburi aka iya gane gabanta da bayanta saboda gashi ya lullube jikinta yace muna zuwa sai muka ce ma an kewa ce ce sai ta ce ana jassasatun ni mai bincike ce sai suka yi mata tambaya sai ta ce in faliku ila zalika dayr tajiduna man huwa awshaqu min su'ali kuma yujibu anhu ku je wancan kogon za ku ga mutumin da yake da shauƙin tambayar ku kuma zai ba ku amsa tamimu bin ausin dari ya ce fa waqa'a fi qalbihi fi qalbi annaha shaytana id ma'aha rajul yace kawai sai na ji a zuciyana wannan mutum ne banza ce tunda tayi yi maganar namiji hadda namiji a tare da ita yace falamma dakhalna ad-dayr lokacin da muka shiga wannan kogon yace fa idza bi a'zami insanin ra'aynahu sai ga wani dankareren mutumin da ban taba ganin irinsa ba mashdudun bi salatin yace a daure ke da kata sai fara mana tambayoyi yana mana tambayoyi muna ba shi amsa ku ba mu labari akan kaza ku bani labari akan kaza har ya zo kan nabiyul ummi wa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce dajjal ya fara tambayan su akhbiruni man antum ku bani labari ku suwaye sai tamimu bin ausin dari yake bada labari sai ce nahnu qaumun arab mu larabawa ne sai ce hal kharaja nabiyul ummi min al-arab annabin mutanen da ba su iya rubutu da karatu ba daga cikin larabawa ya fito ga mutum a ɗaure a tsakiyar teku kuma a cikin kogo kuma amma yana maganan ne yana maganan manzo Allah da ke ina madina sai ya ce mai e sai ce yaya larabawa sun yaƙe shi ya ce e yaya yakin ya kasance ya ce sun samu nasara wani lokaci su kuma musulmai su samu nasara a kansu a lokacin sai dajjal ya ce in yu'minu bihi fa huwa khairul wannan maganar sai ta yi wa tamimu bin ausin dadi tasiri a zuciya ya ce in sun yi imani da shi to shi ya fi alkhairi gare shi to wannan maganan sai ta taɓa zuciyar tamimu bin ausin dadi dalilin musuluntarsa kenan don a lokacin sai ce man anta kai waye sai ce ana masihi dajjal ya ce ni ne dajjal jujal dai ni ne sai ce musibar da Allah ya ajiye wa duniya da babu musibar da ta kai musibata in ba musibar tashin alkiyama ba ya ce zan karaɗe duniya ranka ta kaɗinta banda gari biyu shine ba zan iya shiga ba makka da madina da ya zo kan madina sai ce fi ba. sai da manzala zai yana ba da labari sai ce haɗu ba to nan ita ce ba, ina madina wannan magana ya sa a daidai gabar da manzon Allah ya ba da labarinsa a madina yahuda sun karyata shi sai ga tamimu bin ausin dari ya zo yana zuwa sai gaya wa manzon Allah kuma yace ce an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sai manzon Allah ya sa aka kira as-salatu jami'a sai fara ba sahabbai labari akan dajjal da ya fara ba da labari har yamma sahabbai suka rikice saboda inda manzon Allah ya siffanta dajjal to wannan dalili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada alamomi kafin dujal ya fito shekara uku kafin fitowansa shekarar farko za a samu kashi biyu bisa ukun damuna shekara ta biyu kafin zuwan dajjal za a samu ɗaya bisa ukun damuna shekara ta uku ko ɗugo ruwa ba za a samu ba ba damuna to a irin wannan gabar da manzala shi ba da misali sai nuna hanyar iraq ya ce daga inda zai fito kenan jajjal jujjal da kan zai fito to idan ya fito alamomin da ya zo a hadisai galiban alamomin fitowar eh, jujal shine daga ciki shine musulunci yana cikin wato zai koma cikin rauni ana zubar da rayuka da jinanan musulmi kamar ciyashi sa'annan a wannan lokacin mata za su fi yawa sama da maza sa'annan a irin wannan lokacin shugabannin mutane za su dinga zaluntansu ba yanda kuma mutanen za su yi da su sa'annan kuma fasadi ya yawaita a cikin mutane to a shekara na uku shekarar da dajjal zai fito ko ɗugon ruwa ba za a samu ba to a nan ne zai fito manzo ce yana da wuta yana da aljanna duk wanda dajjal ya sa shi a aljannansa to dan wuta ne duk wanda kuma dajjal ya sa shi a wutansa to dan aljanna ne sai in mutum ya bodare masa ya ki yadda sai sa shi yace kuma galiban mabiya dajjal yahudawa ne sai mata dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zai kalli sama yace zubo da ruwa sama za ta zubo da ruwa zai kalli ƙasa ya ce fudda tsirranki za ta fito da tsirrai zai kalli makabarta zai ce kai jama'a wanda ke kwanci a nan ku fito sai su fito ni waye sai su ce kai Allah ne sai ce ku koma na farko zai fara da'awan shi annabi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam da ya siffanta kwanaki yace kwanaki ukun farko kwana na farko kamar shekara rana za a yi tutur a dare kaga an shiga ne garin nan da babu ne ba dare ko yanzu duniya haka za a koma rana ne tutur ba dare kaga alhamdulillah yanzu zamani ya sa mutane sun san akwai garurrukan da ana wata shida ana rana ana wata shida ana dare kaga yanzu za su fahimci wannan abin amma mutanen da ka ga asu da wannan labarin balle su san akwai irin wannan to haka man zala ce za a yi za a shekara ana ganewa ana rana a rana ta biyu wata ɗaya ana rana ba dare a rana ta uku za a yi sati ɗaya ana rana ba dare a rana ta hudu shi ne ce manzala ce ka sa iri ayyamikum to rana ta hudun ne za a samu dare da rana dare da rana dare da rana kuma galiban wa'anda za su yi imani da shi yahudawa ne da kuma mata har manzo Allah ce mutum zai daura yarsa ko kanuwarsa ko yar uwarsa ko matarsa saboda fitinan dajjal in ya tausaya mata ya warware ta kawai tana zuwa wuf za ta bi shi saboda shubhar da yake da shi ce wa in ya yakhruju ana fikum wa ana hajiju kullu musulun an nafsi in ya fito ina da rai ni zan wadatar wa kowane mumini a kansa wa in ya kuruju wa ana dunakun in kuwa ya fito bana tare da ku fa kullun hajiju nafsa kowa ya kare kansa da imaninsa shi ne zai kuma tabbata ya sa maza Allah ya tarantar da mu wa'annan addu'o'in da ake a yankar karshe neman tsari tsarin Allah daga abubuwan da guda hudu akwai da jal kenan to wannan yana ciki dan ya fito zai karaɗa ko ina banda maka da Madina ya bo shiga Madina sai wani mutumi daga cikin bayan Allah masu tsoron Allah a cikin Madina sai ya fito yana fitowa sai ci karo da dajjal a bakin hanya sai dajjal ya ce ni waye sai ce kai dajjal ne sai sare shi yana sare shi sai rage biyu sai ce haɗe sai ya haɗe sai ce ni waye sai ce yanzu na ƙara tabbatarwa kai ne masihin dajjal wanda manzo Allah ya ba mu labari a kanka sai ya yi yunkuli ya ƙara kashe shi don ya rudar da mutane ba zai samu dama ba lokacin da zai zo mala'iku sun gama kewaye madina ba dama ya shiga sai Allah ya yi girgiza a madina duk mutumin banza sai madina ta yi girgiza kaman za a yi girgizan ƙasa mutanen banza duk za su gudu su fita muminai ba za su fita ba za su zauna kaga an yi kakka kenan sai su fita mutanen kirki suna zaune su kuma sai su bi karerin dajjal sai su bi to lokacin da zai zo makka Allah ya riga ya saukar da annabi isa ɗan maryam zai zo gab da sallan Asabashi, limami da aka tada ikama sai da annabi isa zai gane shi wannan annabi isa ne sai ce mai zo ka shiga sai ce a'a ku al'umman manzan Allah ku ne limaman juna an yi ikaman nan domin ka kaja sallah to idan aka idar da sallah lokacin shi kuma dajjal yana dosowa makka yana dosowa hanyar makka yana zuwa annabi isa dan maryam sai ya fita zuwa waje suna ido hudu da dajjal ba zai samu damar shiga makka ba sai dajjal ya narke kaman gishiri sai annabi isa ya bi shi da musulmai da muminai sai ya dinga gudu zai ta gudu daman ya taho da yahudawa da mata sai hanyar falastin annabi isa zai bi da muminai to a nan ne manzo Allah ya ce duk inda ba yahude ya ɓoye sai abin ya yi magana zai ce ya musulun ta'al ra'i au khalfi yahudiyun faqtulhu kai musulmi zo a bayana ga wani ba yahude ya ɓoye ta shi sai ce illal gharqat banda wannan itaciyar da ake kira gharqat fa inna shajaratuhu wannan garkad bishiyar tasu ce ita ce wanda suke gina suke dasawa a new england na yanzu wannan bishiyar da kaga suna dasawa to ita ce bishiyar saboda suna sanar cewa ita ce kadai in dajjal ya zo ba za ta yi magana a kansu ba to manzo Allah ya ce a hadisin Nawas bin Sam'an al-Kilabi ruwayi Imam Muslim a daidai babu Lud garin Lud sayyidina Umar ne ya bude garin a Palestine da yaƙi ta koma daula ta musulunci to a ƙofar garin annabi isa ɗan maryam zai cimma dajjal sai ya kashe shi idan ya kashe shi aka kashe yahudawa aka karya kuros aka kashe aladu sannan ya ɗaura jijiya to daga nan ne kuma Allah zai saukar da ruwa ana ganewa kafin a saukar da ruwa ba an yi shekara ba ruwa ba to ga annabi isa kuma bayan an kashe da jihar komai ya fara tafiya sai Allah fa'auha Allahu ila isa bin maryam sai Allah ya yi wahayi zuwa ga annabi isa ɗan maryam an kadi atlaqtu ibadi Allah zai ce mai na riga na sako ya juju wa majuju la yudanu alaihi minkum ahad ba wani a cikin ku da zai iya kage shi wa hum min kulli hadabin yansilun ko ina za su shiga wa'annan six ocean of the world duk za su shanye ruwan har wasu idan tawagar suka zo sai ce da nan ruwa ne an kuma suka shanye bala'i zai yi bala'i na ya juju wa ma juju maza Allah ce annabi isa karan kansa zai gudu ya hau dutse da muminai saboda bala'in fitinan ya juju wa ma juju sai daga hannu ya roki Allah ya Allah ka kubutar da mu daga sharrin ya juju wa ma juju annaban Allah sai Allah fa yursilullahu naghaf yu'alliquna ala a'naqi ya juju wa ma juju sai Allah ya turo wasu tsutsa sai su liƙe a wuyan ya juju wa majuju fa ya mutu na ka mauti nafsin wahidin sai su mutuwa mutuwan rai ɗaya kamar yadda abos a fim ba ana cewa bos ya zama dodo ya mai da mutane dodo ba ana kashe bos duk sai su mutu ko to haka haka za su mutu duk lokaci ɗaya فيرسل الله طيورا أعناقهم كأعناق البخت sai Allah turo wasu tsuntsaye wiyoyinsu kamar wuyar raƙumi wanda wasu malamai suka ce su ne na'ama ostrich sai su ɗauki gawan ya juju ma juju ta san ostrich na ɗaukan mutum aiki sai su ɗaura a bayansu fayarmuna ha haisu sha Allah sai su jefar da gawan inda Allah ya ga dama ana yin haka ba yanzu an gama da ya juju ma juju ba to sai Allah ya saukar da ruwa sai ƙasa ta fitar da albarkanta kai zai ci yadda mutanen anguwar rimi malali angon sarki angon kanawa duk abin kwaya ɗaya zai ce da kowa zai ce ya kwaya ɗaya za a ci a kushi ƙasa za ta fitar da albarkacinta to ana nan ana nan ana nan ana nan sai Allah ya turo wata iska duk wani mutumin kirki in ya shake ta sai a zari ran zai mutu sai zama mutanen banza ne a doron ƙasa to shi ne mana yake cewa wa juja wa ma'ajuj da kuma ya juju wa ma'juju wa tulu'u shamsi min ha. da kuma fitowar rana daga yammacinta hadisin imamu tirmidhi da wata rana manzo Allah suna tare da Abu Zar yace mai jab da faduwar rana yace kaga ranan nan me kake yi Abu Zar yace Allahu wa rasuluhu a'lam yace tana tasbihi ne karkashin al'arshin ubangiji idan ta gama tasbihi sai Allah ya ce mata to wuce sai ta wuce yace akwai ranan da za ta zo ta gama tasbihin sai Allah ya ce mata babu inda kika fito ki koma sai ranan ta faɗi yamma akwai babu tauba ni da kai in mun saba wa Allah muka cika sharuɗan tuba to ta wannan kofar tuban mu za ta fita ta je wajen Allah Allah ya kafe ta to tunda Allah ya ci duniya ya bar kofar a buɗe saboda an buɗe kofar tuba ranan in za ta hudo maimakon ta hudo ta gabas sai ta hudo ta yamma idan ta gudo ta yamma shi kenan sai ta faɗi ta gabas to tana shigowa ta kofar za ta shigo sai ta rufe kofar shi kenan an kulla kofar tuba kenan shi ne wa tulu'u shamsi min maghribiha da hudowar rana daga yammacinta wa nuzulu isa bin maryam min as-sama'i da kuma saukan annabi isa dan maryam imamu nasir bin albani yana da littafi fitnati masihid dajjal wa nuzul isa ibn maryam sannan imamu qurtubi yana da risala a wannan babin nuzul isa ibn maryam wa khurujud dajjal mujallabi guda daya shi ma yana da babi a wannan kaga akwai mutanen da suka karyata saukan annabi isa dan maryam ana ganewa wannan kuma aqida ce ta mu'tazila Aƙida ce ta mu'tazila saboda sun ce khabaru ahad ne babun aƙida ne su kuma a wajen mu'tazila khabaru ahad ba aiki da giya aƙida saboda haka su sun ce zanniyu thubut wa zanniyu dilala ba qafa'iyyu thubut bane ba kuma qafa'iyyu dilala bace saboda haka su a wurin su ba za a yi aiki da shi ba babi ne kuma na aƙida. duk wanda ka ji ya faɗi wannan to ya ɗauki aƙidar mu'tazila ya yadda ko bai yadda ba ana ganewa saboda haka hadisin Nawas bin Sam'an al-Kilabi wanda Imam Muslim ya rawaito hadisi ne mai tsawo manzo Allah ya yi wannan bayani a ciki Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi saboda haka Annabi Isa dan Maryam zai dawo wanda malaman tauhidi suna fassara wa innahu la ilmun lis-sa'ati fala tamtarun biha واتبعون هذا صراط مستقيم تو wannan ayar suna fassara ta akan nuzul Isa ibn Maryam wa innahu la'alamul lisaati a kira'an Abdullah ibn Mas'ud ke duk da wannan ba mutawatira bace amma sun dauke ta a matsayin fassara ga wannan ayar wa innahu la'ilmul lisaati ay nuzul Isa ibn Maryam alamatun lisaa alama ce ta cewa kiyama tana gab da zuwa fala tamtarun nabiha Allah ce kakku yi tantama da hakan tabbas annabi isa zai dawo ana ganewa to mutane da yawa sai kaji sun kawo maka wancan ayar ai wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu saboda haka wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allah ilayhi Allah ya daga shi ne kuma manzo Allah a hadisin Anas dan Malik hadisin Mi'raj manzo Allah ya gansa a sama ta uku to ya za kai kuma ka zo ka ce ba aka ba me annabi Isa zai dawo saboda Allah ya ce minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra bal rafa'ahu Allah ilayhi to kaga zai dawo in ya dawo zai dawo ne to inda suke fesa shi waha, a matsayin wa zai dawo a matsayin annabi a'a yana nan a annabin Allah amma lokacin shi ya kure bayi da lokaci yanzu lokacin ne zai yi hukunci ne da littafin Allah alkur'ani saboda yanzu lokacin shi ya wuce lokacin manzan Allah ne zai zo ya ci gaba da tabbatar da abinda manzan Allah ya tabbatar zai ɗauka jizya sannan kuma zai karya eh, zai cross sannan kuma me zai kashe alade ana ganewa har lokacin da Allah zai karbi kansa kaga zai dawo doron kasa zai yi rayuwa kuma zai mutu waye ya bada labari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dawowan annabi Isa dan Maryam alama ce ta kiyama tana gab da zuwa to saboda haka wanda ya ki yadda da shi wanda ita ce aƙidan ahlus sunna wal jamaa duk wanda kaje yana tantama a kan rashin dawowan annabi Isa dan Maryam ya yadda ko da yadda ba ya barbari aƙidan mu'tazila saboda a tarihin duniyar musulunci babu wani aƙida na ahlus sunna mutum daya daga cikin malaman sunna da ya karyata dawowan annabi Isa dan Maryam duk waɗanda suka yi magana akan rashin dawowansa mu'tazila ne suka yi Ku sai dai za ka iya samun wani malami a ƙasarka wanda yake da'awar sunna zaniya ta ɗauke shi ya faɗi wannan maganar to ka sani cewa maganar zira ce amma babu wani malami daga cikin malaman sunna a cikin littattafan su ranka ta na aƙida ke kaga wannan kabar saboda zira su ba su yadda da hakan ba ana ganewa saboda su sun ce kabaru a ne lam yakun mutawatiran kuma ko da haka ne ai zanniyu thubut ne wa zanniyu dilala saboda haka lam yakun qat'iyyu thubut wa lam yakun qat'iyyu dilala saboda haka ba za a aiki da shi a babin aqida ba amma in ababun babin ne za a iya aiki da shi amma ban da aqida to me ya bambanta aqida da fiqh daga waye saukar da su Allah to ya za a bambanta wannan da wancan wannan saboda sun duba wasu hadisai da suna ganin cewa ya ci karo da aƙidarsu shi sa suka wannan ɗinsu to wannan yana daga cikin maganganun da mu'tazila suka yi ana ganewa shine sai malam yace Abu Hanifa yace wasairu alamati yawmal kiyama da sauran alamomi na tashin alkiyama daga ciki akwai khurujud dabba akwai kuma a dukhan akwai hayaki da zai fito akwai kuma khurujud dabba wannan khurujud dabba tukallimun nasa annan an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun duk inda mutum yace za a rubuta hadha kafirun wa hadha mu'minun mutumin kirki zai karanta wannan musulmi ne wannan kuma ya saba wa Allah duk inda ta wuce za a rubuta a goshe mutane wannan duka alama ce ta tashin alkiyama yanzu yadda aka zauna haka din da ta zo ta girma sai an rubuta wannan mutumin jirgi ne wannan mutumin banza haka dabba ta dinga wucewa to wannan yana daga cikin alama sannan akwai khasfun bil mashriqi wa khasfun bil maghribi wa khasfun bi jazirati al arab akwai wato girgizan kasa da za a yi a gabashin duniya akwai wanda za a yi a yammacin duniya sannan akwai wanda za a yi ta a arabian peninsula ƙasashen larabawa za a musu girgizan ƙasa wa'annan guda ukun za a yi wa'annan duk suna daga cikin alamomi to na ƙarshe shine wanda manzan Allah cewa akhiru zalika ƙarshen wannan shine kankar da ita sai kiyama narun takhruju min al-yaman wuta ce za ta fito daga yaman fi ƙa'aril adin daga can cikin garin adin a yaman za ta kaɗo mutane za su dinga gudu mutane na gudu wutan na bin su taqilu haifu qalu za ta huta inda suke baccin rana suna hutawa sai ta tsaya wata tu haifu batu kuma wutan za ta tsaya inda suka yi bacci in bacci ya kama suka tsaya suna bacci sai ka kira su in sun gama sun farka wu za ka kada su ila mahsharihim zuwa filin da za a yi kiyama ne sham haka za ta kada mutane duniya haka za ta kada mutane sai a je wajen to daga nan ne fa nufiqa fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ard illa man sha Allah thumma nufiqa fi ukhra fa idha qiyamun yanzurun to shine abu hanifa ce da sauran wa'annan alamomin alama waradat bihi al sahiha kamar yadda labarai na hadisai na manzan Allah ingantattu suka zo haqqun ka'inun malam abu hanifa ce gaskiya ne kuma tabbas ya faru wallahu ta'ala yahdi man yasha'u ila firafin mustaqim Allah yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga tafarki mai kake wannan shine karshen wannan littafi mai albarka sai idan Allah ya raya mu a sati mai zuwa sai mu tashi a sabon littafi alwasiyatu luzumi sunna na imamu auza'i imamu ali sha sai mu tashi a wannan gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala anan za mu dasa aya abinda muka karanta dini muna roƙon Allah ya karba wanda muka yi bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana saboda yanayin lokaci ba za mu samu daman amsa tambayoyi ba idan Allah ya raya mu sati mai zuwa sai mu daura daga wannan gaba abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karba mana wanda muka yi bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana wanda ya gina wannan masallaci sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna yi albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zurriyarsa ya Allah muna roƙon ka yadda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima kuma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatan kwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙon ka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira shugabannin da ka azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon ka ka tausasa zukatansu ka sanya musu kaunanmu da begenmu da tausayinmu ka sa su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwarmu da addininmu ya Allah muna roƙonka ka kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba dokanka ba kowa a cikin mu ne yana da wata bukata da yake nema na alkhairi a wurin Allah Allah muke roƙo ya sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zurriyarsa akwai kuma abin da yake jin tsoron ka na sharri Allah muke roƙo ya kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ya kare Makka da Madina daga dukkan sharri da mu da masu kallon mu da sauraro muna roƙon Allah duk lokacin da mutuwar mu ta zo ya bamu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya ya sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk